قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب سيدي الاستغفار باب دزي بياني أكن شوغبا استغفاروري أتكن صحيح البخاري يتي باب أفضل الاستغفار باب استغفار بهكوان في نفس الحديث نفس الحديث قوي عوان نم بابن malaminsa ne ya bambanta kawai da kuma mai riwaya daga malamin malaminsa amma daga kan Hussein Abdullahi bin Buraida Bushayr bin Ka'ab Shaddad bin Aws radiyallahu anhu dikka. riwaya ɗaya ce Al-Imam Ibn Battal rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ma Bukhari sharhi a farko farko ya faɗi yace an kira shi da Sayyid saboda lafuzzan da ya kunsa ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma itirafin da bawa yake a cikin wannan istighfarin game da zunubinsa domin babu abin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so ga bawa fiye da bawa ya itirafi cewa ya saba ba Allah maɗaukakin sarki kuma ya nemi gafar Allah Allah maɗaukakin sarki kuma ya masa gafe masa gafa shi yasa aka ce masa sajjid al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin fatul bari yake cewa an ce as-sayyid as-sayyid dama shine al-maqsud bil hawaij al-maqsud bil hawaij as-sayyid an ce wa na sayyid ne shine wanda ake zuwa da bukatu wajen sa shi kuma sai ya biya bukatun nan to ka tattawo bukatun ka gabaki ɗaya na Allah madaukakin sarki ya gafarta maka zanubanka babbar bukatar ka da ka tattara ta ita ce kana neman Allah madaukakin sarki ya gafarta maka to shi yasa sai aka ce ma wannan istighfarin da sajjid shine afdal ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin madarij salikin rahmat ya kawo shi yayi bayani mai tsawo kusan shafi guda a game da wannan istighfarin da kuma fitar da gwalagwalan kalmomi da ilmoma na tauhidi da shi wannan istighfarin ya kunsa duk da cewa ba tsawo gare shi ba to shine sajidu حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن عوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin a cikin sahih bukhari shi kadai ne hadisin da imam bukhari ya fitar ma shaddad ibn aus radiyallahu anhu shi kadai ne yanka kuma sahih bukhari hadisin da imam bukhari ya fitar masa a cikin sahih bukhari قال يتي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار shugaba jagora na istighfari ga baki daya Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na تثبت لله تعالى ربوبيته والربوبية تعني الرزق أو الخلق أولا والرزق والتدبير والتصريف والملك ولنما نون غدازير دكا سنكون شو معنى الربوبية الخلق الله شيء هلتها shi ya halitta sannan aziz shi yake azurta bayansa sannan tadbir Allah madaukakin sarki shi yake juya baya yake juya lamarin su da tasiri sannan al-mulk shi ya mallake su halitta shi ya halicce su to dan kana tabbatar ma da Allah madaukakin sarki waɗannan ayyukan nasa ce Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na wanda yake da waɗancan siffofin guda biyar da aka lissafa la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya da cancanta ce kai ka ganin ka tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala uluhiyyarsa cewa huwa almustahiqqu lil ibadati duna siwa shi kadai ya cancanta abota masa sannan wannan yana nuna maka da kai shimfiɗa Allah madaukakin sarki babu abin da yafi so idan za a roƙe shi kuma a yi kada shi yasa da manzon Allah ya ji wannan sahabin yana Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ماذا سمعت لقد الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب wa idza su'ila bihi a'ta wannan ya roki Allah da sunansa ya kira Allah da sunan nan nasa mafi girma wanda in aka kira Allah da shi sai ya amsa in kuma aka roƙe shi sai ya bada kaga kaga shimfiɗa da tauhidi shimfiɗa da tauhidi kul huwa Allah ce aka markabe a cikin wannan addu'a so da shimfiɗa ce babba za ka yi ma Allah subhan za ka roki Allah wani abu da shi da tauhidi ka tabbatar ma da Allah madaukakin sarki an tijarri da tauhidi lillahi wahdahu ka tsantsance tauhidi ga Allah madaukakin sarki shi kadai to idan ka faɗi bukatar ka Allah madaukakin sarki ya biya maka nan take kun ga wannan kenan khalaqta kaga an ɗauko ɗaya daga cikin ma'anin rububiyya kuma an yi tafsisi saboda mahimmanci alhalk shin ayyukan Allah maɗaukacin sarki da yake yi to tana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan Allah maɗaukacin sarki duka ayyukan Allah manya ne ba alhalku na cikin ya san Allah ya tashi zai ta hajji ta ce afa man yakhluqu kamar la yakhluq antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun kaga ni ko am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun so daga halitta Allah ya kan yi kalubale ga waɗanda suke jin sun ɗau wata sifa daga cikin sufofinsa Allah yana halitta yana kalubalanta su cewa su yi halitta innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له su halicci kuɗa in sun isa duk su haɗu mutanen duniyar nan su halicci kuɗa in sun isa lan yakhluqu dhubaban wala wujtama'u lahu ka gani halitta kenan ko da kana tabbatar mu da Allah halittarsa khalaqtani kai ne ta halice ni wa ana abduka kaga tawadu kuma ya Allah ni kuma ni ne bawan kamar yadda a waccan addu'a da kake yi ta tafiyar da damuwa اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك حذل في قضاءك هذا شيء ما أنا إتغافي عبودية شوى كيبا وانقلان وأنا على أهدك سنن يا ألا إنا نتأكد القوانك ما لم يشخ شيء أحد من قوديك تنشينا نتأكد القوانك تند مكيدة كيب دميرك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هاجن هاج أهد كينا وأنا على أهدك يا ألا إنا نأكل القوانين نناتا لا يجد شيء كي شيء دم متمن ديبو تامك كي كما ذاك باكا مسا شيء جد شيء الجنة دم لم يسين ونن فسر ووعدك ما استطعت al'ahadu da alwadu abu ɗaya ne amma an faɗa da wani mastatatu al'imamu na hajar rahmatullahi alaihi ya ce an ce mastatatu domin ka nuna cewa ne kallalan ma ya ma amara abin da na iya gwaggwadon abin da zan iya wanda alkawarin gwaggwadon abin da zan iya a wata fassara kuma suka ce kana tabbatar ma da Allah da yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya Allah na tabbatar da cewa abin da duka kora min din nan to zan iya yin sai ko dai ce kallalan ba ya ma amrahu ya Allah madaukakin sarki ba zan iya komai ba amma tabbas duk wanda zan iya to ina nan kansa ko kuma kana tabbatar ma da Allah cewa ya Allah na san cewa babu wani abu da za ka dora min face wanda zan iya mastabat abu ulaka ni'matika ya Allah madaukakin sarki ina bayyana ina itirafi da ni'imar da ka mini ni'imomin ku wa <coughs> in ta'uddu ni'matallahi la suha bai da za ka iya iyakance ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maka akwai ni'am hissiyya akwai ni'am ma'anawiyya akwai ni'imomi waɗanda suke gashi na falo-falo muna ganin su akwai kuma waɗanda a ɓoye suke ba ma ganin su wa abu'u laka bi dhanbi sannan ya Allah ina itirafi ina bayyana abu'u laka uzhir wa ubayyin ya Allah ina bayyana maka bi zunubin da nayi ya Allah ne itirafi ni mai zunubi shike ba Allah ba ma walillahi masalul a'la dan adam ba yana so ka zo ka ce masa kai laifi Sai na yi laifi gaskiya na san ban yi daidai ba su tayi in aka je wajen mutumin da yake karimi aka yi itirafi aka ce an yi laifi to wa yake in bai yafe ba to zai rage wani abu da yawa a cin abin da ya niyya na uku ba ba a kota na cewa bai ba shari'a wahala ba tun sakamakon rashin baka ba shari'a wahala ba to an sauƙaƙa maka hukunci da an yi niyyar a yanke maka hukuncin shekara a hamsin ne a gidan yari فين قد يقلق وانا همس اي تخفيف هذا با تخفيف دي كشي دي كشي كرا همس ان دا شي وانا همس كفين لي يا الله قافر كامل ونن ونن ونن ونن امغ طلبي امو دعاء امغ مع السعلاء وعكسه دعاء ومع التساوي التماس وقع إن جاء الأخضر kaga wannan tafirli ya da kafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu wanda yake gafarta zunubi sai kai ya Allah duk wanda za a gama zagaye a wajen shi to a gama zagaye wajen Allah madaukakin sarki za a ji wannan yana nuna maka cikin sa kai tsaye ga tauhidi na kwalo-kwalo sannan da itirafi da sabon da kai da neman gafara sannan kuma ka ilmance na koyar da mu cewa in kai zunubi ka tafi wajen kowa ka tafi wajen Allah yanzu nan kai tsaye Allah kake magana da shi hmm? aya walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah da aka fara faɗi kenan fastaghfirullah suka nemi gafara Allah amma in annabi na da rai da لهم الرسول sannan annabi su sallama ya musu gafara ya nema musu gafara a wajen Allah da wajadun baha tawwabar rahima za su Allah madaukakin sarki mai yawan karɓar tuba ne kuma mai tausayi ne mai jin kai sai musu rahama ya goge musu zunubinsu ya karɓi tuban su sannan kuma ya shigar da su aljanna kaga kaga ita ce ka'ida fastaghfirullah kai tsaye in kai zunubi ka je wajen Allah shi yasa a cikin musulunci ba inda aka ce kai zunubi ka je wajen wani shehi a ce ya ayyuha shehu tawibni ila Allah ya shehu wani ka tubar da ni zuwa ga Allah sannan ba a musulunci babu su takun nafsiya ba wani wanda zai baka certificate na na na na na na na fara babu shi a ce gashi an siyar maka da wani certificate wai an yafe ma shi kenan kuma zuwa wani lokaci a ce certificate din ya expire saboda cuci ta samu kuɗi da ce sai ka zo akwai certificate din da za a ce an zafa mu mutum a cuci shekara goma tattam tamfilan shi shekara goma ya siya ne tsada ne bayan shekara goma kuma sai zo ya renewal ji ko <laughs> to babu wannan a'udhu bika min sharri ma sana'tu ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka kai ina ina ina ina ina neman ka tsare ni daga shirin abin da na aikata akwai taqdim da ta'khiri a wannan riwaya wata riwayar ta zo da wannan a tsakiya ne sai ya zama fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant sai zama ita ce ita ce fakara ta karshe ko kuma jumla ta karshe mun gane idza qala hi yumsi idan mutum ya faɗi haka lokacin da ya marice bayan sallar la'asar har zuwa lokacin wata asuba har lokacin kai asuba famata sai mutum ya ya rasu da halal jannati to da izinin Allah zai shiga aljanna malamai suka ce a nan da aka faɗi wannan aka ce famata ya kasance da halal jannata ya kasance dama mutum ya cika sharɗa na istighfar ko kuma sharɗa na tuba التوبة النصوح الاستغفار باللسان الإقلاء بالأبدان مفارقة سيء الخلان حجر أمكنة العصيان نية ترك العود بالجناء حاجة سمها لديك بيرطن توشي كان نسيس تتعه شي ساعة الإمام لحجة رحمة الله عليه يتشي ولا سيادة باستغفار يكي لإتاء سيادة تيد من قال سمه الباشي أما متاني وقم صنع بمبانتا وقم دزاسة أمبتيش akwai wanda ciya da ba ta musu amfani ba mutum ya ambace shi amma kuma yana nan dumu-dumu a cikin zinibi. to kaga babu magana siyada a nan ba zai samu wannan jagorancin ba domin haske ya bar saban da yake wasu kuma malaman suka ce a'a ashe wannan hadisin yana nuna cewa hatta a cikin kaba'ir zunu akwai waɗanda ake gafarta ma mutum bilis sigfa wa illam yuqliya malamai sun yi wannan mutum da al-imam hajar ya kasa a cikin fatul bari da bayani mai tsawo wallahu alam aw kana min ahli jannati ko kuma aka ce zai zama cikin ɗan aljanna wa idza qala hina yusbihu fa mata min yawmihi shi ma wa dhakara mithlahu kenan idan kuma mutum ya ambata da safe har zuwa maraice na wannan yinin shi ma sai ya mutu a tsakanin wannan lokacin to shi ma zai kasance cikin aljanna da izinin Allah kun ga wannan ka'ida ke so da ka shi istihaqqa an yakuna sayyid al-istighfar ko kallila fuzza in ka zo ka tsaka baka haddace ba so nawa zaka maimaita ka haddace wannan bai da wata wahala kuma yau ana yi gobe ana yi jiba da kullum sai kai so biyu ba za ka ba za ka haddace ba kaga za ka haddace Allah shi taimaki mu Allah ya ba mu ikon tuba Allah kuma ya karɓi tuban mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين